Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a masu saurari Assalamu alaikum kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sassafe da yau Talata. Muhammad Amin Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. ba nan sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurari Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na tarbiyyar iyali. Daga shi kuma sai mu kawo muku shiri na musamman na tafsirin Alkur'ani mai girma da muka saba gabatar muku a duk azumin watan Ramadan. daga karshe mu rufe shirin namu da shirin na afirka a yau ai saurari lafiya jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma lokaci ya za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Labaran duniya da farko ga kanunsu. Ƙasashen Turai suna ci gaba da korar jami'an diflomasiyyar ƙasar Rasha. kasar koriya ta arewa ta yi makwabciyarta ta kudu barazanar hari da makaman nukiliya an kashe mutane da dama a wani hari a gabashin ƙasar congo to yanzu ga cikakkun labarun ƙasashen turai suna ci gaba da korar jami'an diflomasiyar ƙasar rasha daga cikin kasashen da suka kori adadi mai yawa na jami'an diflomasiyyar kasar ta rasha da akwai jamus faransa da kuma lithuania bisa zargin da ake na cewa sojojin rashan sun yi kisan kiyashi a garin busha na kasar ukraine ministan harkokin wajen kasar jamus annalena babok ta sanar a jiya litinin cewa kasarta za ta kori adadi mai yawa na jami'an diplomasiyar rashan saboda yakin da take yi da kasar ukraine Ministar harkokin wajen ƙasar ta jamus ta ci gaba da cewa adadin jami'an diflomasiyar da za a kora za su kai arba'in domin suna a matsayin barazana ne ga waɗanda suke neman mafaka a wurinmu kamar yadda ta faɗa jamus ta baiwa jami'an diflomasiyar rasha ɗin kwanaki biyar da su ya tattare nasu ya nasu su fice daga ƙasar saboda zargin su da ake yi da aikin leƙen asiri ita kuwa kasar lithuania ta sanar da kurarar jakadan kasar rasha ne ma'aikatar harkokin wajen kasar ta lithuania ta sanar da cewa saboda yakin da sojin rasha suke da ukraine wacce kasa ce mai yanci musamman ma dai abin da ya faru a garin busha gwamnati ta yanke hukuncin kurarar jakadan rashan a can birnin moscow dai ma'aikata harkokin wajen ƙasar ta rasha ta ce za ta mayar da martani mai tsanani akan matakan na kasashen turai ƙasar koriya ta arewa ta yi makwabciyarta ta kudu barazanar hari da makaman nukiliya jaridar independent ta bayar da labarin da ke cewa ƙasar koriya ta arewa din ta baki mataimakiyar shugaban kasar kim yu jung ta mayar da martani a kan barazanar da makwabce ta kore ta kudu ta yi na yiwuwar kai mata hari inda ta ce makaman nukiliyar kasar za su iya ruguza sojojin koriya ta kudu baki daya bayanin da kim yu jung ta fitar a yau talata ya kunshi cewa furucin da ministan tsaron kasar koriya ta kudu ya yi na yiwuwar kaiwa koriya ta arewa harin wani mafarkin tsaye ne kawai bayanin ya ce koriya ta arewa ba ta neman buɗe wani sabon yaƙi a yankin amma idan har koriya ta kudu ta yi gigin kai hari to za ta fuskanci sojoji ne masu ɗauke da makaman nukiliya da za su rusa sojojin ta baki ɗaya a cikin makonnin bayanan dai ana zaman ɗarɗar a yankin na koriya bayan wasu gwaje-gwajen makamai masu linzami da koriya ta arewa ta yi to kuna tare da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Akalla mutane goma sha biyu ne suka rasa rayukansu a wani hari a gabashin ƙasar Congo. Kamfanin dillancin labarun AP ya ambato cewa a wani hari da ake tsammanin kurgen 'yan tawaye ce ta Allied Democratic Forces suka kai a garin Beni da ke gabashin ƙasar Congo. sun kashe mutane fiye da goma kakakin sojan ƙasa ta demokradiyyar congo kaftin anthony mawalushayi shi ne shaida kamfanin dillancin labarin ap harin da aka kai wanda ya faru a jiya litinin kakakin sojan ƙasar ta jamhuriyar demokradiyyar congo ya ci gaba da cewa a halin yanzu muna ci gaba da gudanar da bincike kuma muna bin sawun abokan gaba har zuwa kan iyaka da ƙasar uganda a watan maris da ya wuce ma dai an kai wani harin a gabashin ƙasar ta demokuraɗiyar congo wanda ci rayukan mutane 30 yayin da a watan fabrairu kungiyar ta 'yan tawaye dai ta allied democratic forces ta kai wani hari wanda ya ci rayukan mutane 20 a can kasar sudan mata 23 ne suka natse a cikin ruwan maliya sanadiyar kifewar kwale-kwalen da ke dauke da su kamfanin dillancin labaran sudan na suna ya nakalto cewa wani kwale-kwale da yake dauke da mutane 29 ya nutse a cikin ruwan blue nile a gundumar sinar inda mata 23 da suke cikinsa suka nutse a ruwa matukin kwale-kwalen da kuma wasu mata biyar ne dai suka tsira daga mutuwa yayin da abin hawan nasu ya yi kulikulin kubra matan da suka rasa rayukan nasu da leburori ne da suke a katau a gonaki da suke a yankin sauki kuma suna koma gida ne lokacin da hatsarin ya faru tekun na bulu na da yana da matukar muhimmanci a wannan yanki ta fuskar kasuwanci inda yake isa birnin khartoum sannan kuma yake haɗewa da tekun madiya a shekara ta 2018 ne dai aka sami wani hatsari irin wannan na dalibai 22 da suka nutse bayan da kwale-kwalen da ke dauke da su ya kife to ƙarshen labarin duniyar kenan. To a gaida Mustapha Adam ya karanto mana labaran duniya. yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kular haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa rikicin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH. Kuna sada Ibrahim Haruna mai anguwa labu zai jihar Tawa jamhuriyar Nijar. Ina magana kai tsaye da kasar Kamaru. Hakikan jama'a sun soma azumi a cikin wani yanayi na zafin rana da tsadar rayuwa musamman a yankunan Afirka ta yamma. To mu dai a Kamaru gaskiya alhamdulillahi dan ma an soma yi muna ruwan sama a kudancin kasar sosai mu ce mun gode ma Allah. Allah dai ya karbi ibadodinmu. Na gode sashen Hausa na biyu. WH kuna ta da ibrahim haruna mai anguwa bingila buzar jihar tawa jamhuriyar nijar assalamu alaikum sashen hausa na jamhuriyar musulunci na iran mai magana nura abubakar gida abba daga jihar sokoto bodin ga lokal ganne to da farko ina ta yan uwa musulmi da fara azumtan wannan wata na ramadana mai albarka to sai dai gaskiya bana azumin bana ya zo mana a cikin yanayin zafi da kuma tsadar rayuwa da kuma tashin farashin kayan marmari kama daga suga da kuma abinci da kuma man fetur da kuma gas da kuma rashin wuta da muke fama da shi a arewacin najeriya saboda ka zan yi amfani da wannan dama domin kare kira ga 'yan kasuwa ya kamata su ji tsoro allah su rage makaya farashi ganin cewa a duk lokacin da wannan wata na azumi ya kama a maimakon ga an rage makaya farashi sai da haga an kara musu kuɗi saboda ka ya kamata 'yan kasuwa mu yi tsoron allah ya kamata a rage farashi sannan kuma a rage irin maganganun banza da kuma maganganun cin sunan mutane na gode sashen hausa na jamhuriyar musulunci to da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya Shirinmu na gaba shine shirin nan na tarbiyyar iyali wanda Muhammad Awal kunye shirya kuma zai gabatar. Tarbiyyar iyali. masu saurare mu da warhaka ko mu suka saduwa da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana ka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan rediyon BOH Hausa da ke birnin Tehran. da ni awal kunya ka jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan muhammad salih zare da ke birnin yamai na ƙasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon hakoki da littafin irsatul hukuk na imam zain al-abidin da imam husaini alaihi salam da kuma yadda iyalai da su amfana da shi yau malam zai tashi ne kan haƙƙin nasiha allah taimaki malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته haƙƙin nasiha muna magana a kan cewa wajibinka ne a matsayinka na mai ba da nasiha ka fahimtar da 'ya'yanka ka fahimtar da waɗanda suke ƙarƙashin ka iyalinka ka fahimtar da na kusa da kai cewa mu ɗinnan muna rayuwa ne a ƙarƙashin tsarin da ba na Allah ta'ala ba kuma Allah ba zai yafe mana wannan ba za ka mu yi ƙoƙarin kawo gyara to bale ma mu a wannan nahiya Allah subhanahu wataala ya saba yi mana ta goma shi a wannan nahiya ta mu ce ta hausa fulani aka samu wani bawan Allah mujaddidi na addinin Allah Sheikh Usman Dan Fodiyo ta gamma da hullahu bi rahmati wanda ya samu al'umma suna rayuwa akan wani tsari ba na Allah ba irin na maguzanci sarakunan maguzawa ya nuna musu ba daidai ba ne ya nemi ya kawo gyara a haka suka nemi murƙushe shi Allah ya ba shi nasara har ya ɗabbaƙa bin dokar Allah ta'ala a wannan nahiya aka samu jagorancin da tutar la ilaha illallah muhammadan rasulullah take filfilawa a zauren magabatan wannan al'umma littafin Allah da shi ake makowa hukunci sai da ba magujan bature ya zo ya sake mai damu a irin nashi maguzanci to haka za a zauna shiru kuma sai Allah ya mana ta goma shi da samun wani mai kira irin na Sheikh Usman dan Fodiyo Maulana Sharafuddin Sayyid Ibrahim Al-Zakzaki hafizahullah wanda shi ma yake kira al'ummar nan a yi wani wankuri na komawa ga bin addinin Allah amma a yi shi a cikin hikima da ruwan sanyi ba ta hanyar ɗaukar makami ba ta hanyar karantar da al'umma don ta fahimci abin da ya waje ba ta yi don ta yi tadrijiyan idan al'umma ta gyaru shi kenan an gama wanda azalumai suka yi tsammanin juyin mulki ya zo ya yi ba haka ba ne karantar da al'umma yake irshadi yake idan al'umma ta samu irshadi to ita da kanta ce za ta bai da kanta a kan bin dokokin Allah ɗari bisa ɗari wannan shi ake bukata kuma Allah ya bamu ni dai shi na sani amma idan kana da wani shi ma wanda ke kira ga al'umma a koma ma bin dokokin Allah ta yarda cewa Alkur'ani shine kundin tsarin rayuwarta ta ɗabbaƙa shi a cikin rayuwarta to in kana da wannan ɗin wanda ya fito da irin wannan da'awar bismillah ka gabatar mana shi amma ni ban san shi ba wannan shi na sani maulana sharafuddin said ibrahim al-zakzak ibrahim al-maghribi shi kadai na sani wanda da'awarsa ta zama irin ta shehu Usman dan Fodiyo da'awarsa ta zama irin ta manzon Allah irin ta annabawa da mursalai masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayani kan haƙƙin nasiha da fatan iyalai za su amfana da shi. Wajibinka ne ka ba da gudunmawa a matsayinka na dattijo mai ba da nasiha ko shugaba mai yawa da ko yaya mai ba da nasiha ko magaji ake cewa ka ba kannanka nasiha ta abin da ya kamata su yi su ba da gudunmawa a wajen kyautatuwa da gyaruwar halayyarsu don al'umma ta yi koyi da su abinda ake bukata mumini ya zama mai mir'atun li'akhi ya zama dubi wanda dan uwansa zai dubi kansa ya gyara kuskurensa haka ake so mumini ya zama a ba a ce gaba ta lalace mu ma baya mu lalace ba in wannan ne shine abin da wani mai waka yake cewa bal da tal ta shafi la'aba'u ta kaffa ta saru hal abna'u amma ce iyaye sun wuce a cikin wannan gurbataccen tsari mu ma yaya mu ci gaba to me za mu ce ma Allah gobe a'a a nemi kawo gyara a nemi kawo sauyi cikin rayuwar al'umma ba wai yana nufin sauyin gwamnati ba ba yana nufin sauyin shugabanci ba abinda ke ba azzalumai tsoro to amma fa idan al'umma ta gyaru to wannan ɗin ma za a samu to wannan haƙƙin ƙanne ne ya yi su yi musu wannan nasiha haƙƙin iyali ne shugaban iyali ya musu irin wannan nasiha haƙƙin ɗa ne ubansa ya masa irin wannan nasiha idan kayi idan fa mun yi shi mun tsira a wurin Allah in ba mu yi ba fa to a wurin Allah mu masu laifi ne mun taru gaba ɗaya mun goyi bayan azzalumai maulana amirul mumin ali bin abi talibin alaihi salamun nasihar da wasiyar da yake ma 'ya'yansa ya ce ku zama kunu lizalimi hasman walil mazlumi auna ko da wasa kar ku tafi tare da azzalumi kar ku goyi bayan azzalumi kar ku karfafi azzalumi akan zaluncin da yake sannan ku zame ma wanda ake zalinta mataimaka wannan wajibi ne to da wannan al'umma ake samun gyara wajibi ne gare ka kai mai nasiha to kai ma wanda kake wa nasiha da wannan ya ba da iya tashi gudunmawa a wajen kyautatuwar rayuwar wannan al'umma zuwa ga komawa ga bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala saboda idan muka zo ma Allah muna rayuwa akan mun rayu ba akan dokokin Allah ba akwai matsala. da wannan zai zama ka sauke haƙƙin da ya rataya a wuyanka kuma ka tausaya ma na ƙarƙashinka don haka ka shiryar da wanda duk za ka shiryar ilal haƙuwar rashad zuwa ga abin da yake shine gaskiya menene gaskiya da ya kai kamar komawar al'umma zuwa ga bin addinin ta sau da ƙafa menene shirya da ya kai kamar al'umma a ce ta koma ga rayuwa ƙarƙashin tsarin Allah dokokin Allah alƙur'ani ya zama kuma nasihar ɗin mashfu'atan bil kalamin tayyib ka ƙarfafi wannan nasihar taka da kalmomi kyawawan kalmomi Kaji yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya ma annabi Musa da Haruna alaihi salatu wassalam wa ala nabiyyina afdalu wa atam cewa annabi musa da annabi haruna alaihi salatu wassalamu ala nabiyina wa ahli baiti atammu akmal allah ya aike su zuwa ga fir'aunu da jama'arsa amma sai allah yake ce masu in kun zo ku yi masa magana qaulan layyinan la allahu ya a yakhsha ba magana irin kakkausan magana ba kai kafiri kai kaza kaza la ku yi masa nasiha anan za mu takaita wa sallallahu ta'ala ala khairu halqihi muhammad wa ali baiti at-tayyibin at-tafirin to ga shi dai malam ya fara bude sabbin kundaye da bayanai dalla-dalla eh, dai kuma lokacin eh, dai kuma lokacin yayi a bakan sashen hausa na biyu da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai na ƙasar nijar da wannan dimmin lokacin da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma sai mu kawo muku shiri na musamman na tafsirin alkur'ani mai girma da muka saba gabatar muku a duk azumin watan ramadana mai alfarma tare da sheikh dr abdulkadir mubarak ai saurari lafiya Bismillahir Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar maku da shi. dr Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبنجي سبحانه وتعالى ينا من إشارة a cikin wannan aya cewa ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku domin tsammanin ku samu takwa a cikin wannan wata na ramadan mai albarka da muke ciki muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya ba mu albarkacin wannan wata ya kuma sanya mana wannan takwa ta kasance tare da mu har zuwa ƙarshen mu. to kamar yadda muka kasance a cikin jiya cikin shirinmu na wannan tafsiri na wannan wata na ramadan insha Allahu kamar yadda muka alkawari za mu ci gaba ne da suratul shams suratul shams kamar inda muka ishara sura ce wacce take ga ta dai gajeriya dauke take da ayoyi guda goma sha biyar to amma akwai rantsuwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya fara da farko farko ayoyin farko na cikin wannan sura waɗannan rantsuwa ya nuna waɗansu abubuwa masu muhimmanci da ke tattare da ainihin wannan sura suratu shams ubangiji subhanahu wata'ala da yake rantsuwa kamar yadda muka ishara a kowane lokaci rantsuwa tana nuna muhimmancin abin da aka rantse dangane da shi to insha za mu shiga cikin ainihin karatu na wannan sura da kuma tarjama ɗin ma'anarta kafin mu shiga cikin tafsirin abubuwan da ke tattare da aya ɗin ko kuma sura ɗin baki ɗayanta. na neman tsari da Allah بسم الله الرحمن الرحيم نفارا دسونا الله ما يرحم ما يجنك والشمس da rana da hantsinta. Da kuma wata idan ya biyo ta. Da kuma wuni idan ya bayyana ta. Wallai kuma dare idan ya lullube ta da kuma sama da abin da ya gina ta da kuma ƙasa da abin da ya shirfiɗa ta. Da kuma rai da abin da ya daidaita ta. Sannan ya kimsa mata fajircinta da shiryarta to kamar yadda muka gani ubangiji subhanahu ta'ala da farko rantsuwa ya fara yi yake cewa wa shamsi wa duhaha ubangiji anan rantsuwa yake da rana wa duhaha da hasken wannan rana ɗin shi shine malamai suka ce ai lokacin walaha shine wa duhaha hasken ita rana ɗin lokacin da ya fito fili aka samu wannan lokaci na walaha to wannan hasken na wannan lokaci wanda shi ma haske ne na rana shi ne ya mai da abin ya zama walaha to ubangiji subhanahu ta'ala yana rantsuwa da wannan to akwai abubuwa da ubangiji subhanahu ta'ala yake nusar da mu dangane da rantsuwa da shams malamai suka ce ai ita rana da Allah ya rantse da ita saboda muhimmancinta rana a kowane lokaci masdari ce maɓuɓɓuga ce ita rana ta wasu abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci a rayuwar ɗan adam ba kuma rayuwar ɗan adam shi kaɗai ba ma rana masdari ce maɓuɓɓuga ce ta al'amura dangane da ababen halitta da yawa na farko dai rana ana amfani da ita a cikin al'amura hatta na tsirrai fitowar tsirrai ne da samar da wasu abubuwa na wato za ka iya ɗaukar su a matsayin energy ɗin da ake samu daga ƙasa yanzu misali da dama a cikin wannan zamani an koma al'amari na neman haske ne ko kuma na neman wasu abubuwa da ake buƙatuwa da su na power na al'amura da ya shafi wutan lantarki ne da ya shafi wasu abubuwa ne na bayar da wasu al'amurori da yake mutane suna amfani da su a cikin tafi da injina ɗinsu ne na cikin gida ko kuma na ma'aikatu manya-manya da masana'antu manya-manya an koma hasken ranar nan shi ake amfani da shi wajen tafi da al'amura a shi kenan muhimmancin rana yana da yawa banda ɗan adam shi kansa a ce aka ce akwai wani sinadari da yake fitowa daga rana din nan musamman a wannan lokaci na walaha din da yake mai muhimmanci a fata din dan adam ko suna cewa da shi vitamin E ne wannan vitamin ne da yake taimakawa fata ta dan adam da ainihin kare wannan fata ta dan adam daga wasu abubuwa na cututtuka akwai wasu ma likitoci da za su iya cewa idan wani yana da rashin lafiya sai an fita da shi an je daidai lokacin haɗin nan an shimfiɗa shi a ƙarƙashin hasken rana sannan zai samu waraka to ashe rantsuwa da allah ta'ala ya yi da rana ba wani abu ne wanda yake a ɓoye ba muhimmancinta ga ɗan adam da ababen halitta da kuma muhimmancinta ga duniya ɗin ma baki ɗaya domin da allah ta'ala zai tafi da hasken rana da komai da kowa za ka ga babu abin da zai wanzu a cikin duniyar nan sai kuma Allah subhanahu ta'ala yake ta wal qamari idza talaha yake rantsuwa da wata shi ma a lokacin da ya zo bayan itara din sannan dare ya zo sai shi kuma wata ya fito a lokacin da lalle mun san cewa rana an ta tafi aka samu gurubi to abin da zai biyo shine kamar malamai suka ce amma wannan kamar din Allah yana rantsuwa da shi ne musamman a lokacin da ya kai lokaci a cikin watanni kwana na goma sha hudu kwana na goma sha hudu a lokacin dare na goma sha hudu wata idan ya fito ya fi haskakawa ko ina haskensa ya fito kyawunsa ya fito ya haskaka ko ina to irin wannan wata ɗin da ya kai wannan lokaci a dare na goma sha hudu to a irin wannan ne Allah subhanahu ta'ala yake rantsuwa da irin wannan wata ɗin wanda ya haskaka to malamai kuma suka ce wannan shi ma muhimmancin wata ba sai an gaya mutum ba a cikin tafi da al'amura na ɗan adam da kuma cikin al'amura na hatta tafi da al'amura na rayuwa da tsirrai da dukkan wasu abubuwa da ke rayuwa a doron ƙasa sai kuma ubangiji wa ta'ala yake rantsuwa da wuni a lokacin da yake fito da ita ƙasa domin a ganta wato yake fito da duniya domin a lokacin da wuni ya bayyana haske ya fito ta ko'ina to lokacin duniya gaba ɗaya ta haskaka to wannan shi ma Allah subhanahu ta'ala yana rantsuwa da wuni sai kuma ya koma yana cewa wallaili wannan dare shi ma ubangiji ta'ala yana rantsuwa da shi a lokacin da ya rufe ita ƙasa ɗin ya rufe duniya ta hanyar duhun da yake zuwa da shi wannan dare wannan duhu da yake zuwa da shi domin samar da wani abu na hutu ga ɗan adam ya huta ya samu wani abu na kwanciyar rai da kwanciyar hankali to shi ma ubangiji subhanahu ta'ala yana rantsuwa da wannan dare domin muhimmancinsa ga dan adam da muhimmancinsa ga rayuwar dan adam a kowane lokaci ubangiji subhanahu ta'ala rantsuwa yake yi da dare saboda muhimmancinsa da irin abin da yake tattare da shi wanda shi ma amfaninsa ga ɗan adam ba sai an bayyana shi ga dan adam ba kowa ya san irin muhimmancin da yake da shi sannan ubangiji subhanahu ta'ala bayan ya rantse da waɗannan abubuwa guda biyar a cikin rantsuwar da ta biyo baya ubangiji subhanahu ta'ala sai kuma ya koma yana rantsuwa da sama da kuma wanda ya halicci saman wato shi kansa subhanahu wa ta'ala wasama'i wa ma banaha ubangiji yake rantsuwa da sama da kuma wanda ya gina sama ɗin to wannan wani abu ne wanda yake mai muhimmanci cikin jerin gwano na rantsuwa da ubangiji subhanahu wata'ala yake yi dangane da tunawa dan adam da kuma nuna masa muhimmancin waɗannan abubuwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya samar a rayuwa shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake rantsuwa da waɗannan abubuwa sannan Allah ta'ala yake cewa kuma yana rantsuwa da ƙasa da ita ma wacce take ƙasa ɗin da kuma wanda ya shimfiɗa ita ƙasa ɗin To masu saurare saboda ƙarancin lokaci da muke da shi, a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na Afirka a yau, ai saurari lafiya. Afrika a yau. Masu saurare barkanmu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. Sannan haɗa la yau barkanmu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru suka ƙware kuma suka yi yawa fannonin su sani ba irin sanin shanu ba musamman kan abubuwan da na nahiyar afirka a cikin wannan shiri namu za mu taɓo butun nan ne na harin da 'yan bindiga suka kai wa jirgin ƙasa da ta daga abuja zuwa kaduna a ranar litinin da daddare wanda ya sa hankalin jama'a 'yan najeriya suka tashi ya kuma sa su cikin fargaba wanda ni awar kunya zan ja akalarsa yanzu kuma ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi gwamnan jihar kanuna a arewacin najeriya da 'yar rufai ya yi barazanar cewa shi da sauran gwamnonin yankin za su ɗauko sojojin haya don kare rayukan mutanensu idan gwamnatin tarayya ƙarƙashin shugabancin muhammadu buhari ta kasa kawo ƙarshen harharen 'yan fashi a yankin domin tattauna wannan batun na harin da 'yan bindiga suka kai kan wannan jirgin ƙasa mun gayyato mejo yahaya shinko mai ritaya wani masanin tsaro a kadonan nigeria. to mejo in ka duba abin ne faru 'yan kwanaki kaɗan na harin da aka kai wa wato jirgin ƙasa da zuwa daga abuja zuwa kaduna to mutane biyu sun yi maganganu haka masu ɗan nauyi kuma dukansu 'yan jam'iyyar apc ne masu mulki ya za ka auna maganin mutanen guda biyu da gwamnan kaduna da kuma minista amechi fara da shi amechin to ganin gaskiya maganganun da shi ministan sufuri ya yi akwai kusan in ce alamu na ko in kula daga ita kanta gwamnatin tarayya kenan domin ya kamata a yi tun da shi minista ne kuma su ne yan majalisar zartarwa na gwamnati wannan magana da yanzu ke yi daga baya a ce an gabatar da ita a wannan majalisa kuma sun san da ita irin abin da ya kamata a tanada na kudade domin a sa na'urorin da za su iya hango ko sun suno wanda zai zo ya yi wata banna a wa'annan titunan jirage a ce an iya sa wa'annan kuɗin kuma an samar da wannan abin da ake bukata domin tsaro ne kuma ana tsaron lafiya da dukiyar jama'a ba abin da za a ce ya yi tsada wurin a aiwatar da shi musamman muna sane da cewa wannan hanya ta jirgin kasa ba wai ta sauke wa mutane sufuri ba ne kadai a'a hanya ce kuma har ila yau ta sama wa gwamnati kuɗaɗen shiga to ga kenan ashe ko ta hanyar jiragen kawai aka ta'allaka neman kuɗin da za a yi aikin ashe za a samu irin abubuwan da za a sa na dai kenan na biyu muna da masaniya kuma su ma hukumomi suna da masaniya cewa irin wannan hari yana iya tasowa a koda yaushe a ƙasar da ake da ƙalubale irin waɗannan. musamman wata shida zuwa bakwai can baya hukumomin tsaro na abin da ake cewa national civil defense sun fitar da wata sanarwa wadda ta kara da kafafen yada labarai na zumunta cewa an hangi wa 'yan bindiga da suke yi wa hijira daga arewa maso gabas wato kamar 'yan boko haram kenan da iswa kuma suna tarewa ne a kan hanya tsakanin abuja zuwa kaduna to wannan bayani ne na sirri da aka fitar ma har kowa ya sani amma aka ce jama'a har an kawo irin wannan yanayi gwamnati wata mataki ba to kaga irin wannan akwai sakaci na aiki. to da sai mu zo kuma kan magana shi gwamnan kaduna yan rufa'i akan maganin da ya masu ɗan nauyi haka. to shi malam nasu yan rufa'i dama ya daɗe yana maganganu kusan irin wa'annan amma duk maganganun da yake yi a ƙarshe kuma suna cin karo da juna ko yana tukka da warwara ne duba da cewa muna sanakar hakika a irin kundin tsarin mulkin najeriya gwamnoni ba su da wani karfi na su amfani da rundunar soja ko na 'yan sanda ko su ba su umarni dole sai abin da gwamnatin tarayya ta yi to amma a inda suke so su yi abu na san rai suna neman yardan gwamnatin tarayya kuma ta sahale musu su yi amfani da sojojin zarafin mutane ko su yi amfani da 'yan sanda su yi abin da suke yi musamman abin da ya shafi gudanar da gwamnatin su don su samu su biya yan bukatu nasu daga sadda aka fara samun matsaloli na tsaro a jihar kaduna gwamnan jihar kaduna ya kasance mai cika baki da neman ya nuna shi da matakin da yake gani ya kamata a ɗauka wanda yake kuma da shi yana da iko ya hakan da zai yi to amma duk da haka abin da ya tana ce maganganun shi ma suna cin karo da juna shine an ya ɗauki waɗansu matakai a jihar kaduna waɗanda yake gani su ne za su kawo maslaha akan abin da ya shafi rashin tsaro inda har hana cin kasuwanni suka yi suka hana a rika zirga-zirga akan babura suka hana a rika amfani da mashin mai kafa uku domin sufuri suka hana a rika shigo da gawayi don al'umma su amfana suka sa aka yanke kafofin sadarwa saboda cewansu ana mu'amala da waɗanda da suka kama su na karɓan kuɗin fansa to ɓangaren gwamnatin tarayya da tuntuni suke magana ana rajistan dukkan kati na waya na 'yan ƙasa da niyan dan a rika sanin daga ina kira yake fitowa wanda yake in na laifi ne za a iya bin mai laifin nan a kama shi to har zuwa yau ba mu ji matakin da gwamnati ta ɗauka ba kamar yanzu kenan wannan tanade-tanaden da ake yi na karɓan bayanan mutane wanda ake cewa ni kamar bai tasiri ba ma an haɗa shi da lambobin sadarwar mutane domin in dai ko cikin najeriya mutanen nan suke kuma har a ce gashi zuwa yau ana ta ciniki yadda za a yi a karɓo su to kaga kenan ta nama gwamnatin najeriya ta gaza kuma ya kamata ta fito ta bayani me ya amfanin tattara irin wannan bayanai da take yi daga jama'a to mejo shi wannan gwamnan na jihar kaduna akwai maimakon da yake masu nauyi wanda ka fara yin su ɗaya daga cikinsu shine ya ce za a ɗauko sojin haya to kana cewa ba su da iko yan sanda da kuma soji har sana da iko na ɗauko soji haya daga waje akan wannan matsala ta tsaro gwamnan jiha bai da hurumi bai da hanyar da zai ɗauko sojojin haya daga wata ƙasa su kawo su cikin gida bisa dalilai na doka alal misali daga kundin tsarin mulkin najeriya hukumar gwamnatin tarayya ce kadai da kuma sahalewar 'yan majalisun dokoki na kasa suke da hurumi su sa hannu akan duk wani abu ko doka da ta shafi mu'amala da makamai so sojan hanyar da duk za a dauko ko ai za a dauko shi da makami ne to gwamnatin jiha ba ta da hurumin da za ta sa a shigo da wani makami ne sarrafa kansa cikin kasar nan face gwamnatin tarayya kuma ita ma kanta gwamnatin tarayya akwai hanyoyin da ake bi ba haka nan kawai ne sai an bi doka abin da doka ta tanada kan mu manta cewa a tsarin mulkin ko da mota mai silke ma'ana ko da mota wadda harsashi zai huda wadda gwamna ko shugaban kasa zai shiga ba a iya shigo da ita kasan nan dole sai da sahalewan mai baiwa shugaban kasa shawara ta bangaren tsaro sai sun yadda sun san za a shigo da ita ne za a yi da ita to balle ka je ka ɗibo wasu sojoji ka ce kai kana gwamna za ka zo ka kawo su don su magance wannan al'amari wannan duk barga ce kawai yake yi kuma alamu ne na duk ganin cewa irin matakin da suka ɗauka bai yi tasiri ba shi yasa yake ganin kamar in ya kawo wannan magana a yanzu za ta iya wanke shi a fuskar mutane ko kuma a gaban jama'a. to mun an cewa wannan hari boko haram ne suka shirya wannan hari sai kuma ke cewa daga baya zan haɗa kai da masu yan fashin daji kana ganin kamar wannan cewa ake sun sun sun tobi ɗin nan a maiduguri kawai duk kawai kame kame ne kawai ba gaskiya ba ne. matakan tsaron da muka sani na can baya an riga an faɗi cewa lallai lallai yan boko haram da su da yan iswap din nan suna ta yin hijira suna biyo hanya suna towa har suna tarewa a wannan yankuna kuma duba da irin yadda wannan hari yake za ka san cewa to zai wahala a ce yan fashin daji ne kadai na ɗaya kenan na biyu kuma za ta iya yiwuwa mutane suna tunanin cewa yan fashin daji ne ba don kuma saboda maganar ba da aka fara na a bada kuɗin kwansa. saboda su yan kungiyar boko haram da yan iswa dinnan ba a san su da magana na karban kudin fansa ba to amma a bisa dalilai na bukatu sa iya yiwa su fara neman kudin fansan ko ba komai don su kara karfafa kansu a wannan yanki in ya so daga baya sun samu zama sosai sun samu irin duk abin da suke bukata kila sai su daina magana karban kudin fansan amma kowa ya san irin wannan hari da aka kawo ba irin hari ne wanda yan bindiga can suke kaiwa ba da yawa yan bindigan nan an san za su zo ne a mashira su zo su yi abin da za su yi sannan kuma su tafi in ma mutane za su ɗauka su ɗauka amma a wannan ana ji yadda wasu fasinjoji daga cikin jirgin suke faɗan cewa an zo da motoci ne ma an ajiye su a kusa inda aka kaɗa mutane aka zuba a motocin nan aka tafi da su kaga wannan ya sha bamban da irin abin da su wa'annan 'yan bindiga 'yan fashin daji suke yi wa'anda sau da yawa an sun ɗauka suka tafi da su akan babura ne ko su sa mutane ake tafiya a ƙasa har zuwa inda suke so suke mutane. to mejo cikin gwamnati tana da sirri ba ka ne kamar gwamnan kaduna ya soma saboda baka akan sirrin gwamnati to ai shi dama wannan gwamna haka yake ko da yaushe sai abin da ya ga dama yana faɗa ne yana gani ya fi kowa sani ya fi kowa iyawa kuma daidai gwargwado dama ba suna yin abin ne kamar yadda muke faɗa da niyyar su magance shi gaba ɗaya ba suna yi ne kawai dai idan su nuna wa duniya cewa su a matsayin su na gwamnoni suna kokarin da su kar mu manta sakamakon irin wannan rashin tsaro da rashin zaman lafiya da ake fama da shi da yawa cikin gwamnonin nan sun samu damar sa a hannunsu a asusun gwamnati suna samun kuɗaɗen da ya kamata a jama'a aiki suna cewa sun kashe shi a bangaren tsaro ta kai da ma wasu ƙananan hukumomi ba a ba su na ɗauni wanda za su yi ayyuka saboda ana cewa a yankunan su ko an ba su kuɗin ba aikin da za su yi kuma ba mai tambayan gwamnati ina shigar da waɗannan kuɗaɗe in muka duba misali a jihar katsina jihar da shi shugaban ƙasa ya fito yau ana maganar shekara bakwai kenan da zuwan wannan gwamnati amma ba a yi zaben kananan hukumomi ba kuma ba wanda ke tambayan gwamnan nan ina kudaden kananan hukumomin nan suke zuwa sai su fake da cewa babu tsaro ana amfani da wayannan kudaden ana tallafawa jami'an tsaro wannan duk alamu ne na cewa lallai ya kamata mutane su farga san cewa wanda alhakin tsaron yake a kansa shine gwamnatin tarayya su gwamnonin jihohi kamata su rika ba da bayanai akan yadda suke ajiye waɗannan kuɗaɗe na talakawa na waɗannan ƙananan hukumomi da ba a iya gudanar da ko zaɓuɓɓuka ko kuma a gudanar da aiki yadda ya kamata. da mejo an kan lura duk wannan da ake yi na gwamnan da na minista da sauran jama'a suna nuni ne ga gwamnatin tarayya taƙi taƙi taƙi me kawo haka mejo. to wato ita gwamnatin tarayyan ba ta mai da hankalinta akan kiyaye rayukan 'yan ƙasa ba tana yin abin ne a duk inda ta gaba yanzu muka ɗauki misali ya kamata a ce ta tattara karfinta ne akan abin da ya shafi tsaro ta ƙara adadin sojojinta da horonsu da kuma ƙara ƙarfafa musu zuwa wurin gudanar da ayyukan nan to amma a'a a inda gwamnati take da sha'awar za ta samar da tsaro to za ta samar da tsaron nan mu ɗauki misalin yadda ake kwangilan hanyoyi misali ka ɗauki da gaman kaduna zuwa zaria za ka ga akwai wani wuri inda zango ne na kamfanonin da ke gudanar da wannan kwangila ta wannan titi wato in ka kula su wa'annan kamfanoni da ke kwangila irin tsaron da gwamnati ta zuba musu inda za ka ga motocin 'yan sanda da sojoji jikke a gaban kamfanoninsu kuma suna tafiya suna aikin nan ana ba su tsaro shi talakan da ake amfani da kuɗin su domin a gina wannan hanya kuma da kuɗin ake biyan duk jami'an tsaron nan an bar shi ya tafi a wannan hanya ba tsaro wanda a ƙarshe sai ka ga gyaran ma da ake yi na titunan har ake kashe wannan kuɗin ashe ba dan abin da talaka zai mora ba ne sai dan irin abin da 'yan kwangila da kuma ba su karɓar abin da za su karɓa daga cikin kwangilar za su samu shi ya sa duke cewa to me amfanin gwamnati ta sa karfin ta wurin gina hanyoyin da hawan su ma ba za a iya yin shi cikin kwanciyar hankali ba saboda rashin tsaro me yasa gwamnati za ta je tana sa kuɗi wurin sabunta makarantu ko gina makarantu da inda a ƙarshe in an gina kuma yara ba za su iya zuwa karatu ba ko malaman ba za su iya karantawa ba saboda rashin tsaro me zai sa gwamnati ta zo tana ba da rancen noma ko tana ba da taki kyauta ko kuma da iri da sauransu akan aje a noma bayan mutum ko bayan ɗakin shi zai iya zuwa hankali kwance ya noma kaga duk wannan kuɗaɗe kamata ya gwamnati ta haɗa su ta tattara ta mai da hankali ta wurin tabbatar da tsaro sai in tsaron nan ya samu daga baya duk a irin wa'annan abubuwa to amma ba abin da ke gaban su ba kenan. to mejo da karshe ita wannan gwamnatin fa gwamnatin siyasa ce da cewa janar ne yake shugabancinta ana nan kamar cewa nan da lokacin da su bar gwamnatin nan za su yi wani abu akan tsaron nan kuwa. kama waɗansu har sun fara ma tunani ba ma mutane haka kawai ba har da hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi wani magana can baya da suke tunanin cewa suna fargaban a wasu yankuna ba za a iya yin zaɓe ba wannan ka ya nuna musu kenan kamar su in aka ta a haka aka tafi a haka gwamnatin da take ganin za a zo ne a mai gurbinta da wata gwamnati wadda ba ta wannan jam'iyya ba ba za su ki a tafi a haka ba shi yasa muke tsammanin lallai lallai akwai dalilin da yasa ake jan kafa akan maganar tabbatar da tsaron nan yankunan da duk an wannan rashin tsaron nan za ta ga cewa musamman a arewa wurare ne da suke da yawan kuri'a wanda a ƙarshen aka ce ba za a yi zaɓe a wannan wuraren ba musamman a yanayin da muke gani ita gwamnati ya ci tana cewa ta karkata kujerar takarar su ya fito daga kudu ƙarshen ta yan kudu za su yi ruwan kuri'un da mu a arewa za mu iya yi ba saboda rashin tsaro a haka za su samu gwamnatin su ko jam'iyyar ta ci gaba da wannan mulki to kaga kenan wannan wani abu ne na siyasa wanda kuma ya kamata al'umma su duba haka kuma in aka dubi a cikin irin wannan yanayin gwamnati ta dage cewa sai an yi kidaya shi ma wani al'amari ne na nema a karfafa wani yanki mu kuma nan bangaren arewa a tauye mu domin bai yiwuwa mutane da yawa sun bar muhallin su wasu sun bar garuruwan su wasu an kashe su sannan ba a san ma inda za a same su ba a ce za a zo a yi kidaya a irin wannan yanayi har kuma gwamnati ce za ta sa kuɗi da a yi wannan kidaya wannan akwai rina a kaba domin bai yiwuwa waɗansu yankuna suna zaune hankalin su kwance ana daga shekarar zaɓe sannan a ce za a yi kidaya bayan buwa arewa na an daidaita mu su ita wannan gwamnati sai ina ganin irin wannan abin da yake faruwa bai dame ta ba sai za ta yi amfani da galaban da take so ta ci na siyasa. masu sauraro a nan ne kuma maka kawo ƙarshen wannan shirin namu na afirka a yau har sai allah ya kai mu wani lokacin a maimakon menjo hayashin kumirtaya wani masanin tsaro a kaduna najeriya ni awal kundin shirin da gabatar nake cewa sauran jikon to duka duka iya abin da ya sauke na a cikin shirin ganin lokacin da aka ɗibar mana ya riske mu zan jalin zamun shirin a nan a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki da sa'adin shirin amma kafin nan a madadin mustapha adam da kan labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.